أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد زام تاشي درسنا 81 أتكن كراتم مدمكي أتكن الموطأ تا إمام مالك يو أشرن يو 11 ga watan sha'ban hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1431 wannan rana daidai take da 23 ga watan bakwai na shekara ta 2000 da goma ta miladiya za mu ci gaba da hadisan da muke karantawa a cikin jami'us sala a bismillah وحدثني عن مالك يحيى بن سعيد أنه قال بلغني أن أول ما ينظر فيه من عمل العبد الصلاة فإن قبلت منه نظرة ما بقي نظرة ما بقي من عمل وإن لم تقبل منه فلينظر في شيء من عمل نعم. وحدثني يحيى عن مالك إمام مالك يرويته وانا حديث an yahya ibn sa'id al-ansari daga Yahaya ibn sa'id al-ansari yahaya ibn sa'id ibn qais al-ansari cikin malaman imam malik na madina cikin fitattun malamai da ilimin hadisin madina ya tike a wajensu annahu qala yahaya ibn sa'id yake cewa balagani anna awwala ma yunzaru min fihi min amali al-abd as-sala yace wannan hadisi matani ya riske ni wato ya zo min ta hanyar balag wato ba tare da ambatan isnadi ba kenan ba wai ba shi da isnadin ba ne amma bai ambace shi ba cewa awwalu ma zaru min fihi min amalil abd farkon abin da ake dubawa na aikin bawa wato a bawa anan ana nufin ba wai bawa wanda yake bautar wani mutum ba ana nufin bawa daga cikin bayin Allah saboda haka sawa'un da ko bawa namiji ko mace a farkon abin da za a duba na aikinsa shine sallah wato sallolin nan na farilla abin da ake as-sala anan wajen allil ahad ana nufin a salatul mafruda sallah ta farilla fa in qubilat minhu idan aka karbi sallarsa nuzir a nuzira fi ma baqiya min amalihi sai a duba abin da ya saura na kyawawan ayyukansa su ma sai a duba su wa in lam tuqbal min idan ko ba a karba ba lam yunzar fi shay'in min amalihi ba za a duba wani abu daga cikin ayyukansa ba wannan hadisi haka imam malik ya ruwaito shi balagan wato ba tare da ambatan isnadi ba amma kamar inda ibn abdulbar cikin kokarin da ya yi wajen sharhin wannan littafin alhafiz abu umar ibn abdulbar dukkan wani hadisi da imam malik ya kawo shi haka ba tare da ambatan isnadi ba to sai ya bibiye shi ya ga riwaya da ta zo da isnadi ya ruwaito a cikin ya ambaci isnadin da tabarani ya ruwaito a cikin mu'jamul awsat kuma abdiya'ul maqdisi ya inganta shi a cikin al-muqtara daga anas marfu'an yace awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyama as-sala farkon abin da za a yi ma bawa hisabi da shi ranar alkiyama shine sallah fa in saluhat idan ta inganta ta kyautata saluha lahu sa'iru amalihi to sauran ayyukan ma sai su zamanto sun inganta wa in fasadat in ku sallarsa ta ɓaci fasadat sa'iru amalihi sauran ayyukansa ma sun ɓaci wato ma'ana abin da zai inganta wa mutum ayyukansa na ibada da yake da dukkan wani abu da yake yi tsakaninsa da Allah sawa'un wato ayyukan nafila ne ko ma sauran ayyukan farin din irin su zakka da azumin mutum da hajjinsa da biyayyarsa ga iyaye da sauransu dukkaninsu in karɓuwarsu da ingancinsu yana ɗoruwa ne akan ingancin sallar mutum in sallar mutum ta yi to su ma sai a sai ya zama sun inganta in ko sallar mutum ba ta yi ba to su ma ba za a kalle su ba kuma wani ala dalili ne akan cewa ma idan har sallan mutum ba ta yi ba to sauran aikin ibadar ma ba zai yi ba hmm. sauran aikin ibadar ma ba zai yi shi daidai ba wanda sallarsa ba ta yi daidai ba za ka same shi azuminsa ya inganta ba ba za ka samu hajjinsa ya yi kyau ba ba za ka samu alakarsa da mutane tana da kyau ba amma idan ya zama kan cewa mutum sallarsa ta inganta to ko da sauran abubuwan ba su da kyau to akwai ƙaunar zai gyara akwai ƙaunar zai gyara duk da yake ya kamata mutum idan ya ga kan cewa yana sallah amma kuma ayyukansa alakasa da mutane ba ta da kyau yana cikin saɓon allah baya ya ƙi tuba daga ayyukan saɓo mashayi ne ya ƙi tuba mazinaci ne ya ƙi tuba kuma gashi yana sallah yana kiyaye sallah to ya kamata ya binciki sallarsa sai ya binciki sallar watakila ba yana yin ta ne a cikin jama'a ba watakila ya ta shiga ciki watakila yana yin ta ba da ingantaccen tsarki ba watakila ya tsaya da ya bincike kansa ya makansa hisabi tunda ita sallah ɗabi'a ta kamar yadda Allah ta'ala ya ce tanha anil fahsha'i wal munkar tana hana alfasha da munkari to idan mutum ya ga yana sallah amma kuma yana kan ayyukan alfasha da munkari bai daina su ba to lallai ya binciki sallarsa to wannan hadisi a wannan ma'ana ta zo ingantacce wanda imam malik ya ruwaito shi mursalan ya zo ingantacce haka zalika abu huraira shi ma ya ruweto an ruweto a cikin sunan na abi dawud da ibn maja da tirmidhi cewa inna awwala ma yuhasabu bihi yawmal qiyama min amalihi salatuhu farkon abin da za a yi wa mutum hisabi da shi na ayyukansa ranar alkiyama shine ita ce sallarsa fa in saluhat faqad aflaha wa anja idan sallarsa tayi ta yi kyau ta inganta to wannan ya rabauta ya tsira wa in fasadat in ku ta ɓaci faqad khaba wa khasir to wannan ya taɓi yi asara wa in intaqasa min faridatihi shai, idan kuma wani abu ya tawaye daga cikin farillar tasa ƙalar rabbu tabaraka wa ta'ala sai Allah ubangiji tabaraka wa ta'ala sai ya ce unzuru halle li abdi min ku duba ku gani bawana yayi ayyukan nafila fayukmalu biha man taqasa min alfarida, sai a cika abin da ya tawaya na daga cikin aikin farillar ya yakunu sa'iru amalihi mithla dhalik sannan sauran aikin ma haka zai zamanto in aka zo wajen zakka sai a gani idan ba ta yi ba kenan sai a wannan ya taɓe in kwata an samu waya sai a ce to a duba a gani yayi wata sadaka ta tadawu'i wadda yake za a kammala farillar ta zakka wanda yake bai yi ta daidai ba ta samu waya haka zalika aikin haka zalika azumi dan yayi azumi ya zamanto a cikin azumin nasa ya samu dan tawaya to sai a ce a duba ayyukan azumin nafila shi yasa haka irin azumin ta shawwal din ne yake da kyau kaga ka gama ramadan watakila ramadan din ya dan samu ah, komada ta can komada ta can kayi ramadan din amma kayi ta rigima da mutane kana azumi amma kullum kana rigima da mutane hmm. tunda kaga ah, ah, haka ne wala abubakar ba a cewa aka yi fa idza kana yawmu sawmu ahadikum fala yarfuth wala yafsuk wa in sabahu ahadun aw shatamahu falyaqul inni sa'im in yana cikin azumi wani ya zo ya zage shi ko ya zo ya ce zai abin nan zai yi rigima da shi ya ce in nisa'in to yanzu mu a hanya kana azumi in ka zo in ka ga wani ya zo ya maka wata irin shiga da mota hmm, in ka ce haba malam ya ce kai in ya zage ka kai ma sai ka rama sai ga an fito ma ana nema a doke doke kuma ana azumi fa to kaga irin wannan azumin farillar ya samu tawaya baka ce in nisa'in ba to irin wannan irin wannan abin nan komadar da za a samu da tangarɗar da za a samu ta jini shine al-intiqas inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake fa yake ambata Allah zai ce fa in intaqasa min faridatihi shay in wani abu ya tawaya daga cikin farillar sai a ce to a duba a gani akwai tadawu'i to kun ga kamar irin tadawu'in sita shawwal din nan da ake gashi ya zo dab da dab da ramadan to irin wannan ne zai zo ya cika aikin azumi na ramadan haka zalika ayyukan nafila irin nafilan nan da ake yi bayan sallah azhar ayi nafila kafin sallah a azhar ayi bayan sallar magariba a yi bayan sallar isha a yi yi don saboda tawayar da ake samu a farilla sai a cika ta kuma waye zai ce yana farillarsa babu tawaya ya ce ya yi ta ɗari bisa ɗari ya san cewa shi dai kan in dai ana ba da maki ɗari bisa ɗari ya samu ɗari bisa ɗari a sallar farilla nan waye zai bugi kirji ya wannan hmm? ana sallah kana kama tasha daga ko ina hmm? hmm? to ka gani to kaga shi yasa ɗin dole sai an hada da nafila sai an rinka hadawa da at-tatawwu to wannan dai wannan ma'ana ta zo a hadisai masu yawa wanda gashi nan a cikin sharhi ibn abdulbar ya ambace su yana daga cikin hidima da ibn abdulbar ya ma wannan littafi Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya haska kabarinsa na'am وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة عن عائشة زوج da صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه imam malik ya ce wa haddathani haya an malik imam malik ya rawaito wannan hadith an hisham ibn urwa daga malamin sa hisham ibn urwa al-adawi hisham ibn urwa ta bin zubair malamin imam malik shi ma fitacce wanda yake ya tara ilimin hadith da fiqhu wanda daga baya ya koma kufa amma asalinsa dan madina ne an abihi daga babansa urwa ta bin zubair urwa ta bin zubair al-adawi dan aisha wato dan dan ɗanyar aisha ne dan asma'u binta abubakar ubansa kuma zubair ibn al-awwam sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin sahabbai goma da ake musu albishir da aljanna urwata bin zubair yana daga cikin fitattun malaman nan na madina alfuqaha us-sab'a wanda muna yawan ambatan su a cikin <clears throat> wannan karatu namu na almuwabba. an aisha urwa ya ruwaito daga aisha wato daga gwaggwansa aisha zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam matar annabi sallallahu alaihi wasallam as-siddiqa bintu siddiq kuma habibatu habibi rasulillahi habibatu habibillahi sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam masoyiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an cewa ya fi so a cikin mutane baki daya yace Aisha yace daga cikin maza aka ce daga cikin maza fa yace ubanta eh, sallallahu alaihi wasallam kuma mun san shi in ya so yana son sa ne dan Allah dan haka wannan ya isa ya zamanta matsayi ga Aisha radiyallahu anha amma waɗansu tsinannun mutane suna nan yanzu wai sai su fim su ce a wai sai si fim su nuna a cikin fim din ta kirki a ce mata sunanta khadija watsatsiya sunanta aisha wai don a bata sunan aisha a nuna cewa khadija ita ce matar ita ce abar so to dukkanin su matan annabi sallallahu alaihi wasallam ne wanda mu da mu dun mun so su muna son khadija muna son aisha naka muna tare da su wanda ko yace yana son khadija amma baya son aisha to hadija ma ba ta son sa ubangijin hadija ma baya son sa ranar alkiyama kuma baya tare da hadija da ya ki son aisha dukkaninsu mata annabi sallallahu alaihi wasallam sa da darajar su a wajen Allah ahlu sunna su ne suke son su gabaki daya amma in shi'a sai su ce sun yadda da waɗansu ba su yadda da waɗansu ba kamar yadda yahudawa suka ce numinu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd sun yi imani da waɗansu manzanni sun kafirce ma waɗansu to kamar yan shi'a kenan sun yadda da waɗansu sahabbai ba su yadda da waɗansu ba ahlu sunna kuma yadda da dukkan sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam kowa za mu ce masa radiyallahu anhu ba mun huta ba eh ba mun huta ba to wanda kai je kai za ka yi rigima rigimar da baka gani ba ina za ka kai kanka kai rigima da waɗannan bayan Allah to <clears throat> aisha ah, ta ruwaito annaha qalat aisha ta ce kana ahabbul amali ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alladhi yadumu alaihi sahibuhu mafi soyuwan aiki a wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda ma'abucinsa yake dawama a kansa a wata riwayar wa in kalla ko da kaɗan ne ko da kaɗan ne ku aikin wanda zaka dawama a kai yafi wato ma'ana a wani hadisi yana cikin bukhari a ma'ana in ka ɗaukan makanka na fila na filfilinan da suka zo a rawatib ratibai raka'a biyu kafin sallah azhar ko raka'a hudu kafin sallah azhar raka'a biyu bayan sallah azhar raka'a biyu bayan sallar magariba raka'a biyu bayan sallar isha raka'a biyu ta raka'atayil fajr ka hada da shafa'i da wutiri raka'a uku ka dawwama akai baka sabawa in ka dawwama akai wannan shine fi soyuwa ga Allah in kai haka za ka samu gidaje a cikin aljanna ka dawwama akan wannan ko ba ka da lafiya ko tafiya ta zo ta gitta ka yi wannan ba za a rubuta maka kayi amma <clears throat> idan ka ɗaukan makanka cewa aini yau gabaki ɗaya ma ba zan yi bacci ba ka kwana kana sallah bayan sallah isha kai sauka alkur'ani a cikin dare sallah azhar bayan sallah azhar bayan kayi raka'a hudu ɗin kuma kai ta nafila ka shiga masallaci tun awa ɗaya kafin sallah azhar bayan sallar magarba ba za ka koma gida ba tsakanin magarba da isha sallah kake ka yi wannan amma watakila kwana biyu za ka yi ko kwana uku sannan kuma sai a wata biyar ana neman ka a cikin nafila ba a same ka ba to wanda ya ya dawwama a cikin wancan wanda yake kaɗan ɗin ya fi ka shi ne ya fi soyuwa ga wajen Allah wanda mutum zai dawwama ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa khudhu min al-amali ma tutiqun fa inna Allah la yamallu hatta tamallu ku dauki abinda za ku za ku iya za ku iya na ayyuka wato za wanda za ku iya ku dawwama a kansa domin Allah ba zai ginsu ba akan ya rinka ba ku lada har sai ku ginsu kun daina aikin amma dai in dai kana yi Allah zai rinka baka lada saboda haka kada ka ɗauki abin da tsanani shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan addini mai sauki ne babu wanda ya ce zai tsananta wajen riko da shi sai addinin yarin jaya a gare shi kada ka wuce da iri ka dauke musamman samari musamman samari wani lokaci saurayi zai ga ya ya yi itikafi ya ga irin ibadar itikafi in aka fito daga itikafi shikenan sai ce ai shi ga shi ga tsarinsa da zai bi ya fara sati ɗaya sati biyu shikenan kuma sai a neme shi a cikin nafulfulin ma to wannan ba shi da kyau ba a san haka an fi son mutum ya dawwama akan abu kun ga sahabbai haka suke yi abdullahi dan amr bin al-as shi haka ya zo ya dauka da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa a'a ka dan sauƙaƙa jikinka yana da haƙƙi iyalinka suna da haƙƙi baƙi da zaka yi suna da haƙƙi ya shi dai zai iya ya fara tun daga tun daga ya ce masa ya rinka azumin kwana uku a cikin wata ya ce yana da ƙarfi sama da haka har ya kai shi zuwa ga azumin annabi dawud don shi da baya baya shan ruwa abdullahi bin umar kullun cikin azumi yake abdullahi bin amr kai kullun cikin azumi yake baya sha har dai ya kai shi zuwa ga azumin annabi dawud yayi ɗaya yau gobe ya sha yace yana da ƙarfi fiye da haka yace a'a la afdala min zalik ba abin da yafi wannan falala ya tike da shi anan haka wajen aka zo wajen wajen karatun saukan alqur'ani hmm? shi da a sansa kullun zai rinka sauka alqur'ani yace masa a'a ya karanta alqur'ani cikin kwana ashirin yace yana da karfi sama da haka yace kwana goma yace yana da karfi sama da haka yace kwana bakwai yana da karfi zai iya sama da haka yace to kwana uku to shine ya tsaya anan yace masa a'a in dai ya wuce kwana uku to ba in dai ka karanta alqur'ani ka sauke alqur'ani kasa da kwana uku ya zama to wurdinka kenan to ba za ka samu fahimta ba ya tsaya anan annabi sallallahu alaihi wasallam yace la'alla shekaru za su yi maka yawa ya zamanto kan cewar abinda kake iyawa ka zo ka kasa kuma abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa din haka ya zamanto masa Allah ya bashi tsawon shekaru ya girma ya zamanto da abin da zai iya yi ba zai iya ba amma saboda wasi saboda ya yi ma kansa ya lizumta wannan tarbiyar annabi sallallahu alaihi wasallam ta mutum ya dawwama akan aiki akan haka ya dawwama din wannan mai wahalar haka yake yi saboda haka idan wani idan raunin jiki ko rashin lafiya ko laulayi ya zo ya same shi in ya sha azumin na annabi dawud da yake yi idan ya farfado ya samu karfin jikinsa sai ya rama wanda ya sha saboda ya lizimta ma kansa wannan shine yake cewa ina ma na karɓi ruhsar annabi sallallahu alaihi wasallam hmm. ina ma na karɓi ruhsar annabi sallallahu alaihi wasallam amma da yake halal ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale shi amma ya masa tambihi to wannan shine haka ya kamata tarbiyar musulmi haka ya kamata a yi wajen tarbiya hmm. haka ya kamata a yi wajen tarbiya malamai makaranta da suke yi ma yara tarbiyya su rinka ɗaukan su a hankali da abinda kaɗan wanda za su dawoma akai kaɗan wanda za su dawoma akai to haka haka ya kamata mu kasance wajen ibada mutum ya dauki shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ista'inu bil dulja bil ghadwati war rauha wa shay'in wa shay'in min al dulja ku nemi taimako wajen samun rahamar Allah da wato amfani da da jijjifi shine da sassafe bayan kayi sallah asuba ka zo ka dan yi ka warrauha da yamma kai zikirin yamma sawa'un bayan sallar la'asar ko bayan sallar magariba ko kafin sallar magariba in ka samu lokaci wanda ka ware na zikirin yamma wa shay'in min dulja da dan wani lokaci na tsakar dare ka tashi a kwata ne minti ashirin ne rabin awa ne awa ɗaya ne kafin sallar asuba ya fi bisa ka ce za ka yi tun sha biyun dare za ka rinka tashi kana sallar dare sannan kuma in ka samu in kai muwafaka kai a kwana ɗaya watakila sai an kwana goma kafin ka sake wanda za ka dawwama a kai shi ne ya fi to irin wannan tarbiyyar haka ya kamata mai kanmu allah ya mana muwafaka na'am كان رجلان اخوان فهلك احدهما قبل صاحبه باربعين ليله وذكرت فضيلة الأول عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألم يكن الآخر مسلما؟ قالوا بلى يا رسول الله وكان لا بأس به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريكم ما بلغت به صلاتكم إنما مثل الصلاة كمثل نهر غمر عدد لباب أحدكم يقتحم فيه كل يوم خمس مرات فما ترون ذلك إلا أثرا فإنكم لا تدرون ما بلغكم في صلاتكم آه Uh, wannan hadisi na imam malik da imam malik ya ruwaito shi ma ya ruwaito shi balagan wa an malikin annahu balagahu daga imam malik cewa <clears throat> wannan hadisi ya riske shi an amir ibn sa'ad ibn abi waqqas daga amir ibn sa'ad ibn abi waqqas amir dan sa'ad dan abi waqqas an abihi daga babansa sa'ad ibn abi waqqas amir yana daga cikin amintattun masu amintattun tabi'ai masu riwayar hadith shi ma dan sahabi babansa sa'ad ibn abi waqqas yana daga cikin sahabbai guda goma da aka yi musu albishir da aljanna yana daga cikin waɗanda Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a da Allah ya rinka karban addu'arsa kuma ya kasance mustajabud da'awa akwai akwai mun ambaci isoshin ijabatu da'awa dinsa yana daga cikin ijabatar da'awa dinsa da ya samu wata ran yana zaune a cikin masallaci sai ga wani mutum yana ta zagin sayyidina Ali da, da Zubair ibn al-Awwam yana ta zagin su fitinar wato abin dan hawarij ne yana zagin su da su da yan shi'a duk ba su da bambanci wajen kin sahabbai sai dai khawarij sun fi shi'a saboda su khawarij khawarij ba su da munafunci su ku shi'a munafukai ne su khawarijawa ba su da munafunci to yana ta zagin wa'annan sahabbai ya ce masa ka daina zagin yan uwana ka daina zagin yan uwana shi dai bai daina ba ya ce wallahi zan maka addu'a bai daina ba sai ku sa'ad ya tashi ya sallah raka biyu ya masa addu'a ba a tashi daga majalisin nan ba sai ga wani raƙumi ya zautu ka san raƙumi ga yadda girmansa yake a ce ya haukace ya zama to zautacce ba wanda zai iya kama shi ko sa ne ya ce ko sa ne ya zautu akwai wanda zai iya kama sa hmm? ya zautu ya shigo cikin masallacin nan yana shigo cikin masallacin nan wannan mutumin ya dumfara ya kama hannunsa da bakinsa ya fizge shi ya sama da shi ya buga shi da jikin garu ya sake ɗaukansa ya sake buga shi da jikin garu nan take mutu shine mutane suka rinka cewa Allah ya karba addua Sa'ad a nan take shine Imam Zahabi yake cewa a cikin wannan akwai bayyana falalar Sa'ad da kuma bayyana falalar Ali da Zubair saboda Allah ya yi musu intikami wato Allah ya zama zamanto maulansu ya kare su daga makiyinsu makiyinsu da yake ci musu mutunci Allah ya maganin su wato Allah ya isa musu shi to sa'ad ibn abi waqqas kenan yana haka Allah yake albarkacin addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa ci ranar yakin Uhud kuma kaga me ya sa shi ya sami wannan falalar kare annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ranar yakin ranar yakin Uhud yana daga cikin kaɗan ɗin da suka tabbata tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ta yi ana kokarin harbin annabi sallallahu alaihi wasallam yana kare shi da kibbau yana ɗiban kibiya annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake miƙa masa kibiya yana harbi saboda inda kasan tunda yana akwai in akwai maharbi a wajen yana harbi duk wanda suke so su zo su samu annabi sallallahu alaihi wasallam za su ji tsoron zuwa wajen dinda in suka bayyana kansu kibiya za ta same su hmm? shi kamar yadda yan sojoji suke cewa kai wato wato ka rufe ni da wuta sai kai ta aman albarushi a nan wajen to sai mutum ya to in ma gudu zai sai je gudu domin ba wanda zai nufo shi a nan wajen to haka sa'ad yayi ma annabi sallallahu alaihi wasallam shine a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma saddid ramyahu wa ajib da'awatahu Allah ka sanya harbin sa ya me mai kaiwa ga inda inda ya harba gaci sannan kuma ka karba sa to shine ya samu wannan ya samu wannan ya kasance inda ya addu'a Allah yana karba akwai wannan lokacin yana gwamnan sayidina umar a kufa mutanen kufa suka zo suka ce wai baye musu adalci sayidina umar ya tura a bincika suka suka ce masa'ad hatta sallah ma bai iya ba suka kai kararsa mm. mabiya ka kyale su eh, <laughs> suka ce suka kai kararsa wai har sallah ma bai iya ba ka ji wanda wanda ba zai da musulunta ba amma sai ya ce ma sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam bai iya sallah ba sayyidina umar saboda adalcinsa ya tura a bincika wanda ya nuna haka ya kamata in aka kawo karar shugaba ko kana ko ka yadda da shi ko ka yadda da shi ka sa a bincike domin me domin a nuna gaskiyarsa domin kuma in ba haka ba waɗansu sai su ɗauka kan cewa kun haɗa baki da shi ne hmm? amma ka ce kai ni wanda yake aiki ƙarƙashi na ma'aikaci na kwamishina na ko a chairman ɗina ba zai yi kuskure ba a wannan kai kuskure ba kai adalci ba kai mulki na adalci ba sai ka sa a bincike sai ya tura a bincike da ya tura a bincike mutanen da ya ji tura su bincike suna suka zaga masallaci suna tambaya akan sa'ad kowa aka yi tambaya sai a ce a ai ba abinda za mu ce ma sa'ad ai madalla da sa'ad kaga kenan ya bayyana cewa waɗansu ne yan tsiraru suke nema su kawo fitina har sun yi shirin za su koma a wani masallaci sai aka samu wani mutum ya tashi ya ce to amma tunda kun faɗi haka cewa mu faɗi gaskiya to sa'ad dai baya yin aiki da yin mulki da adalci in ganima ta zo baya rabo irin rabon adalci sannan kuma yana ɓoye kansa baya bayyana kansa inda mabiya inda talakawa za su je su kai kukansu wajensa sai sa'ad ya ce haka kace ya ce eh. ya ce to ya Allah idan wannan mutumin da ya tashi ya wannan shaida ya yi ne domin riya da samun mukami na duniya Allah ka tsawaita ransa ka tsananta talaucinsa ka sanya shi fitina tana binsa ko ina yake ka ji addu'a malam mummunan addu'a wannan in kuna jin a cewa bakarara to irin wannan kenan bakarara addu'a kenan mm. haka ya yi masa wanda ya ruwaito hadisin ya ce ya ga wannan mutumin saboda tsufa fatar idansa hatta sun kuyo ta rufe idan ba cewa ya ba amma fatar idan ta shika har ta rufe idan idan ya ga 'yan budurwa tana yawo sai ya bi ta zai je ya kama ta ya shafa jikinta in an yi masa magana sai ce tsoho ne wanda addu'ar sa'ad ta kama shi ga talauci kamar zai yi magana hmm. shi kansa ya yadda cewa addu'ar sa'ad ta kama shi in banda fitina tsoho ina shi ina bin abin yarinya to ita ce ta ce wannan fitina to sa'ad kenan Allah ya kar Allah ya karba addu'ar wato albarkacin kare annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi shine annabi ya masa wannan addu'ar Allah ya karba addu'arsa kun ga wannan ya nuna kan cewa kenan yanzu inda annabi sallallahu alaihi wasallam baya nan ya za ka kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hmm? ka kare sa hmm? da kuma me ka kare mutuncinsa da kuma me ka kare sahabbansa ka kare matansa ka kare zuriyarsa hmm? Hmm? ahlul bait ba hmm? ba irin ba irin yadda yan shi'a suke ma yan ahlul bait ba su ce ba za ka kare ahlul bait ba sai kuma ka zagi sahabbai wannan kuskure ne ba zai wannan eh, kuskure ne wannan haka ata kenan to kun gani albarkar wannan ya nuna albarkar da ke cikin wato kare annabi sallallahu alaihi wasallam sa'ad ya ce kana rajulani hawan akwai waɗansu mutane yan uwa waɗansu mutum biyu yan uwan juna ne fahalaka ahaduhuma qabla sahibihi bi na laila ɗayansu sai ya rasu kafin abokinsa kafin dan uwan da kwana arba'in halaka ba ana nufin ba irin halakan mu ta hausa ba ce hmm? halaka yana nufin ta rasuwa eh, karin ka ɗauka kan cewa ya halaka wato ma'ana ya taɓe ya ya yi wata mummunan mutuwar ba haka ake nufi kuga a qur'ani ma Allah ya ce ma annabi Yusuf wa laqad ja'akum yusufu min qablu bil bayyinati falam eh? fama ziltum fi shakkin mimma ja'akum bi hatta idha halaka qultum lan yab'ath Allahu bihi rasul kace annabin Allah ya halaka a Hausa abinda an aka ce halaka ba ita ce halakar larabci ba halakar larabci ana nufin mata ya rasu eh, to abinda ake ne gara abin nan a mu rinka kula bambanci tsakanin hausa da larabci to yayin da ɗayan sai ya rasu kafin ɗan uwan da kwana arba'in fa zukirat fadilatul awwal inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai aka ambaci falalar na farkon a wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wannan kamar dai tunda dama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musulmi shaidan Allah ne masu yi ma Allah shaida ne a bayan kasa an kaji musulmi suna yaban mutum mutum ya mutu a ta cewa kai wani mutumin kirki ne wani mai kaza ne wani mai kaza ne to a wajen Allah ma haka yake to sai aka zo ana ta ambatan falalar na farkon <coughs> sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alam ya kuni al'ahar musliman shi ɗayan shi ba musulmi ba ne ƙalubala ya rasulullah suka ce eh a shi musulmi ne ya rasulullah wa kana la ba asabi shi ma babu laifi a gare shi wato wannan a wato kaga wannan me suke nufi suna nuna kan cewar shi ma ba laifi wato amma dai bai kai na farkon ba eh, in aka ce laba asa bihi to wato babu laifi kaga kamar abinci ne in aka kawo in aka ce a wannan ai ba laifi ba dama wannan ko aka ce ba laifi to kai in aka ce za a baka wanne zaka dauka <laughs> dama zaka dauka <laughs> fa فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زان الله صلى الله عليه وسلم يقول ma يدريكم ما بلغت به صلاته menene a me yake sanar da ku abinda wato irin matsayin da sallan nan tasa ta kai shi ai fil 40 lailatan lati ashaha da akhihi a cikin kwana 40 din da ya rayu bayan dan uwan nasa hmm? menene matsayinsa me ya sanar da ku irin matsayin da ya kai da wannan sallar da ya riska bayan mutuwar dan uwan nasa wato kaga kenan ya samu ƙarin salloli akan dan uwansa da kwana 40 to wannan sallar ta kwana 40 me kuke tsammanin wani matsayi za ta kai wannan bawan sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce inna ma mathalu sala ita sallah misalinta ka mathali naharin ghamr kamar wato korama ce ghamr mai ruwa mai yawa ba korama wanda yake in ka shiga ta kawai tafin sawu ba wanda za ka nutse a cikinta azbun kuma ruwan mai daɗi bi babi ahadikum yana gudana ta kofar gidan ɗaya daga cikinku ya tahimu fihi kulla yaumin hamsa marrat yana shiga cikin wannan korabar a kowace rana sau biyar ma ta rauna zalika yubqi min daranihi me kuke gani wannan koramar za ta rage masa wani abu daga cikin dauɗansa wannan shiga da yake yi zai zama to yana da wani dauda a jikinsa fa innakum a fa innakum la tadruna ma balagat bihi salatu ku ba kusan irin irin matsayin da sallarsa ta kai shi ba wato wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam taujihi ne yake yi akan abubuwa guda biyu abu na farko akan wato falalar da ke cikin tsawon rai in ya haɗu da kyakkyawan aiki wanda Allah ya bashi tsawon rai kuma ya dace da aiki na gari ya fi wanda Allah bai bashi tsawon rai ba in shi ma ya dace da aiki na gari domin shi ƙarin rayuwarsa ƙarin ayyuka ne a wajen Allah ƙarin daraja ne a wajen Allah ƙarin albarka ce a gare shi a wajen Allah shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace khairukum man tsala umuruhu wa hasuna amaluhu wanda ya fi ku alkhairi a wajen Allah shine wanda rayuwarsa ta tsawaita kuma aikinsa ya zamanto nagari amma wanda rayuwarsa ta tsawaita amma kuma aikinsa a sharari to da wannan dukkan ƙarin sa'a ɗaya da ya samu a cikin rayuwarsa ƙarin halaka ne ƙarin nisa yake daga Allah wannan ma'ana ta farko kenan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana saboda su sun suna sahabbai suna bayyana falalar wannan saboda irin kyawawan ayyukansa ga kuma mutuwa ya samu ya samu ya mutu akan kyawawan ayyuka an masa shaida to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu a ai wanda yake ya samu ƙarin rayuwa tun da shi ma musulmi ne kuma yana aiki na gari yana sallah tun da kaga shi cewa yi alaysal akhar musliman ɗayan ba musulmi bane kaga domin a nuna kan cewa kasancewarsa musulmi wato ma'ana yana sallah masallaci ne amma za a ce inda baya sallah ai dama bambanci tsakanin musulmi da kafiri sallah ce wanda yake yana cewa shi musulmi ne amma baya sallah wannan musulmi ya kenan ba musulmi ba ba za a ce masa musulmi ba wannan duk da yake dai malamai suna cewa in ya mutu za a yi masa sallah kamar yadda yake a matsabar imam malik amma waɗansu malamai ma suna cewa ko sallah ba za a yi mushi ba sai a je a binne shi a makabarta ta kirista ba za a binne shi a makabartar musulmi ba wanda baya sallah wanda ba taba ganin sa yi sallah ba ko kuma an san musulmi ne an taba ganin sa yi sallah amma sai aka daina ganin sa ya daina zuwa ya daina sallah kwata kwata ya zama tarikus Sallah. to kaga da annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba musulmi bane ya nuna kan cewa kenan me yin sallah ne to wannan sallar da yake yi wannan sallar da yake yi za ta kara masa daraja to la'alla kuma ka ce to ai ta yiwu shi wanda ya samu karin rayuwa shi wancan ya mutu a cikin musulunci da imani da sallah shi ko wannan da ya samu karin kwanaki wata watakila fitina ta zo ya daina sallar saboda haka ina idan mutum ya zamanto cewar ya samu ƙarin rayuwa ya ci gaba da rayuwa amma kuma wannan ƙarin rayuwar ta sanya shi ya yi ridda ko kuma ya yi abin da zai rusa masa ayyuka ya yi wani sabo da zai rusa masa ayyuka ai da ya mutu ɗin ma tun farko da ya fi masa ko ba haka ba wannan ma'ana sahihi ya ce to amma a cikin fadin annabi sallallahu alaihi wasallam da bai yi iltifati ga wannan ma'ana ba a ciki akwai ishara ga cewar mutumin da yake dawama a cikin aiki na gari to Allah maɗaukakin sarki zai sanya shi ya ƙare akan nagari din wannan ne abin ƙauna ga rahamar Allah Shi ne abin ƙauna ga rahamar Allah shi yasa aka ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa wanda ya rayu akan abu akan sa zai mutu wanda ya mutu akan abu akan sa za a tashe shi to haka idan ka rayu kullun cikin sallah to in Allah ya haka zaka mutu a cikin sallah in Allah ya haka zaka mutu a cikin sallah matsau dai kana kokari ka yi ta daidai da ikhlasi da Allah madaukakin sarki ma'ana ta biyu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna a cikin wannan hadisin shine muhimmancin sallah sallolin nan guda biyar kan cewa suna tsarkake mutum daga zunubai kuma wannan tsarkakewar daga zunubai za su sanya shi ya zama cewa ba shi da komai na zunubi tare da shi kuma sai ya kawo misali da za ta kusantar da wannan ma'ana ga fahimtar musulmi shine wato aka sanya ruwa na kogi ruwan daɗi mai yawa kuma ruwan ba na teku ba na kogi tun shine ruwan daɗi da yake ba sai ka je wata ƙorama can nesa ba yana ƙofar gidanka kullum za ka shiga kai wanka sau biyar ya zamanto aka kamanta wannan ruwan shine kamar sallah dauɗa jikinka su ne zunubanka to kamar yadda wannan kogin zai wanke daudar jikinka in kana wanka sau biyar kakan in kana wanka sau biyar kana bukatar sabulu ma in dai zaka yi wanka sau biyar dan Allah zaka bukaci sabulu ba ruwan ba kuma da ruwan zartsi ba ruwa na daɗi kasan ruwan zartsi shine hard water wanda in ma ka sa sabulu in ka zo za ka ga in ka mai ka rika ganin kumfar tana fita sai ka ganin tana wani irin kulli kulli haka saboda ruwan bashi da kyau ruwan bashi da kyau bai wanke daudar yadda ya kamata ba bayan kayan wanka in ka shafa fatar sai ga wata sabon daudar ta sake fitowa ba irin wannan ruwan ba ruwa na daɗi wanda in ka wanke za ga fatar ta zama gare gare to ko babu sabulu wannan ba zai bar maka wata dauda a jikinka ba musamman ko balantana a ce za ka yi haka har sau biyar to misalin sallah kamar misalin wannan ƙoramar ce misalin zunubai kuma kamar misalin daudar jiki ce to sallah tana wanke dauda eh, eh, tana wanke zunubai kamar yadda wannan ruwa yake wanke dauda eh, jiki to wanda ya nuna cewa kenan idan mutum zai haka wanda ya samu yayi ƙarin kwanaki kaga ya samu ƙarin tsarkakar zunubai fiye da wanda yake bai samu wannan ƙarin kwanaki din ba to sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa innakum la fa innakum la tadruna ma balagat bihi salatuhu ba ku san iya darajar da sallarsa ta kai ta kai shi ba wannan hadisi ya isa matuƙa wajen bayanin falalar sallah sallolin farilla din nan cewa suna kai mutum ya zuwa ga daraja da Allah kaɗai ne ya san iyakacin darajar da za ta kai wannan hadisin imam malik ya rawaito shi balagan amma shi ma ya inganta domin har a waɗansu daga cikin malamai suna cewa wannan hadisin imam malik a shi ne kaɗai ya kaɗaita da ruwayarsa ba a taɓa ganinsa da isnadi ba to ba taɓa ganin sai isnadi ba imam malik dai amintacce ne ba zai kirkiro shi ba ba zai kawo shi daga aljihunsa ba dole ya karanta to sai gashi aka samu daga cikin almajiran imam malik abdullahi ibn wahab ya ruwaito shi daga maharamata bin bukair daga babansa daga amir ibn sa'ad daga daga sa'ad ibn abi waqqas kamar yadda malik ya ruwaito shi saboda haka suke cewa la'alla wannan hadisin yana daga cikin hadisan da imam malik ya karanta ne daga cikin daga cikin a littattafan maharama ta bin bukari da shi maharama ya tara ya rubuta hadisansa a cikin littafi to amma saboda tsantseni na imam malik tunda ba ruwa ya sayi daga wajen malami ba amma kuma ya aminta da cewa maharama malamin hadisi ne kuma hadisan da ya rubuta din ingantattu ne to amma tunda bai karanta daga wajen malami ba sai bai ruwaito shi ba sai ya kawo shi balagan sai bai faɗi isnadin ba dalilin da ya sa kenan amma hadisi ne ingantacce ah, an ruwaito shi kuma balma an roito shi ta waɗansu hanyoyi daga ciki Dalhata, bin ubaidillah da abu huraira da ubaid ibn khalid duk sun roito wannan kissar waɗannan yan uwa guda biyu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda shi sa'ad ibn abi Waqas ya ambata wanda nuna kan cewa a cikin majalisi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shi yasa sauran sahabban nan ma suka kiyaye ta na'am أنه بلغه أن عطاء بن يسار كان إذا فسأله ما معك وما تريد فإن أخبره أنه يريد أن يبيعه قال عليك بسلك الدنيا وإنما هذا سوء الآخرة Imam Malik ya rawaito shi ma balagan anna ata ibn yasar cewa ata ibn yasar ata ibn yasar ɗaya daga cikin malaman tabi'ai daga maulan maimuna bint al-harith al-hilaliya dan uwan Sulaiman ibn Yasar ah, Sulaiman ibn Yasar ne daga cikin fuqaha us-sab'a shi Ata ibn Yasar ah, ya fi karkata ya zuwa ga ibada da fikihu shi ko Sulaiman ibn Yasar ya hada da fikihu da hadith Ata ibn Yasar kana idza marra alaihi ba'd man yabi'u fil masjid idan waɗansu cikin masu sayar da masu sayar da masu sayar da kaya a cikin masallaci idan wani ya zo ya wuce ta gabansa da ahu sai ya kira shi fasa'alahu ma ma'ak sai ya tambaye shi me ke tare da kai wa ma turid sai ce me kake so fa in akhbarahu annahu yuridu an yabi'ahu qala alayka bi suqid dunya in ya bashi labarin cewa ai so yake ya sayar da wannan abin sai ce alayka bi suqid dunya je ka kasuwar duniya fa inna hadha domin nan wato masallaci suqul akhirah kasuwar dahira ce kasuwar lahira ce ai wato eh, eh, tunda Allah ta'ala ya ce ya sifanta masu ayyukan ibada da cewa yarjuna tijaratan lan tabur suna kaunar kasuwanci wanda yake ba zai asara ba wato kamar aikin da ake a masallaci kasuwanci ne amma na lahira <clears throat> fa inna ma hadha suqul akhira wannan kasuwar lahira ce wannan ishara ne ga inkari da yake yi ma masu yin wannan al'ada yana daga cikin amru bil ma'ruf da nahyi anil munkar wanda haka ya kamata malamai su kasance idan malamai sun ga wani yana yin abu ba daidai ba su gyara masa in ba haka ba sai a ɗauka kan cewar abin daidai ne sai su ce a ah, to ai a gaban ai ni ina yi a gaban malam wani da malam wani ban su taba ce mun komai ba inda ba daidai bane ai za su gyara to kaga sai a kafa hujja da shirun su akan akan halacci wanda yake wannan barna ce babba shi yasa ya kamata <coughs> shi yasa ya wajaba akan malami yayin da aka kuskure a gaban sa ya gyara don saboda kada waɗansu su ɗauka kan cewa wannan kuskuren shari'a ne shi ma to shi sa ata ibnu yasar yake yin wannan wato amru bil ma'ruf kuma kage yayi da da da lisanihi wanda haka ya kamata malami yi tunda malami ba shi da sultan ba shi da iko ba zai yi da hannunsa ba ya ce zai kwace wannan abin da yake sayarwar a ya je ya sa shi a baitul mal tunda ba shi da sultani ba shi da iko amma yana da ikon ya yi magana to haka ya kamata mutum ya amru bil ma'ruf din idan kana da iko kana da sarauta kana da mulki sai ka yi da karfi da hannunka in ko baka da shi sai ka yi da wa'azi da harshenka to yayi da yayi da harshensa kuma yayi masa ta hanyar da da uslubi wanda yake ba kawai ya hana shi bane yayi masa da uslubin da zai sanya shi ya tunani cewa tunda wannan cinikin da yake na duniya ne ya je kasuwar duniya shi masallaci cinikin lahira ake yi wanda a ciki akwai ishara ga cewa kada ba a ciniki a masallaci wanda haka yake ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza ra'aytumur rajul yabi'u wa yashtari fil masjid faqulu la arbaha Allahu tijaratan idan kuka ga mutum yana saye da sayarwa a cikin masallaci ku ce kada Allah ya sanya riba a cikin wannan kasuwanci naka wa idza ra'aytumur rajul yunshidu ad-dalata fil ad-dalata fil masjid faqulu la radda la radda Allahu in kuka ji mutum yana cigiya a cikin masallaci ya zo yana cigiyar taguwarsa da Allah taguwa ta mai kama kaza mota ta lamba kaza da Allah wanda ya ganta waye wanda ya gani ya tashi yana cigiya a cikin masallaci to in ku ga wannan ku ce larar da Allahu alai kada Allah ya dawo maka da wannan taguwa taka wannan tsuntuwa taka to haka domin a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa innal masajid lan tubna lam tubna li hadha masallatai ba don haka aka gina su ba an gina su ne don a ɗaukaka sunan Allah a ambaci sunan Allah na'am حدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن imam malik ya ruwaito cewa annahu balagahu cewa ya riske shi cewar umar ibn al-khattab sayyidina umar ibn al-khattab bana rahbatan fi nahiyatil masjid ya gina haraba a gefen masallaci tusamma al-butaiha aka ana kiranta da al al-butaiha daga wato yashi da aka sa da aka gina sai aka sanya yashi yanda za a iya zama daga al albatha yashi mai irin kananan tsakuwa din nan waƙala sai na umar ya ce man kana yuridu an yalgat duk wanda yake so ya zo yayi suruce suruce wato zancen da aka harhaɗa abubuwa ka faɗi wannan ka faɗi wancan hmm? wato hira wanda da yake so ya yi hira ko suruce suruce auyin shi da shi'ira ko kuma yake so ya rinka wato yin shi'ir waƙe yi waƙe auyar fa a sautahu ko kuma yake so ya yi hira da ɗaukaka murya yi dariya yayi shewa yadda yake so ya haruj to ya fita daga masallaci ila hadihin rahaba ya zuwa ga wannan haraba wannan sayyidina Umar yi haka domin girmama masallaci saboda masallaci an gina shi ne domin ɗaukar sunan Allah to amma kuma bisa ɗabi'ar mutum in ya je daɗe a cikin masallaci ba zai san lokacin da zai sake ba ya kama hirace-hiracensa musamman yanzu wannan zamanin na na salula ɗin nan salula kana masallaci an buga maka waya shikenan sai ka ce zaka dauka ka amsa tun kana magana ko amsa fatawa ko kuma magana dai ta alkhairi ko barin sautu ko sako sai kuma ka shiga hira a cikin masallaci kuma ta yiwu a kusa da kai akwai wani ya dukufa yana addu'a wani ya dukufa yana sallah yana karatun alkur'ani ka dauke masa hankali sai ka dauke masa hankali wanda yake wannan sai ya sa ya ji kaikayi a cikin zuciyarsa wata ma ya maka bakararar addu'a irin ta sa'ad eh ka shiga haƙƙinsa ya ganin ya maka irin ta sa'ad kaga ka shiga cikin haɗari to shi yasa kaga in zaka yi wani sai ka fita daga masallaci sai ka fita to shine sayyidina Umar saboda duba maslahar jama'a maslahar al'umma tunda wannan bukata ce suna da ita suna da bukatar su hira suna da bukatar su su ɗaukaka muryar su to kuma masallaci ba zai yiwu ba sai aka yi wannan kun ga yadda musulunci yake yin tahsilul maslahataini a samu maslaha guda biyu idan aka ce za a yi hiran nan saboda akwai bukatar a yi ta saboda kai ɗan adam ne za ka buƙaci abin da zai ɗan sayaya maka in ka zauna a cikin masallacin ma in ka zauna a cikin masallacin za ka ɗan ji kan cewa kana ɗan buƙatar wani abu wanda zai ɗan ba ka ɗan sauƙi dai haka ka ɗan wata ya haka ka ɗan sake don ba zai yiwu ka zauna a cikin wannan halin na tsoro da ƙasƙanci da fuskantar zuci da'iman ba to kaga akwai wannan bukatar ɗabi'a ce kuma addinin musulunci ba irin addinin kirista bane mai saba ɗabi'a a ce a haba yi wannan sai ka ce shi ai ka zama shaidan in kai haka ai kullun ibada kawai hankalinka kullun cikin Allah an san cewa ba zai yiwu ba kai haka kai ba mala'ika bane kirista su ne za su ce kai ka zamanto irin sufar mala'ika sai kuma ka zamanto babban shaidani ga sunan za ka ga ayyan da suke yi su ce ba sa aure amma kuma su ne masu lalata da matan mutane to saboda addinin musulunci addini ne ɗabi'a to kaga sai aka ga cewa samar da wannan maslahar dole ne to amma aka ce a kyala mutane su yi rinka surutun su a cikin masallaci kaga kuma wannan ya hada da an kawo barna barna ta cewar ba a girmama masallaci ba an shiga cikin kuma haƙƙin masu ibada tsakaninsu da Allah suna so su samu haɗuwar zuci da mayar da hankali wajen addu'a da ibada to wannan barna ce in aka kyale waɗannan suna hira to saboda haka domin ya zamanto bukatar su wa'ancan tabiya su kuma buƙatar wannan na cikin masallaci na samun nutsuwa ita ma ta biya to sai aka ce bai bara ai haraba sai su je can su wani ya daga cikin makasudu shari'a fahimtar manufar shari'a ta sayyidina Umar to haka tarbiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take ga sahabbai kuma mu haka ya kamata mu kula mu san manufar shari'a mu rinka duba abubuwa ta hanyar manufar shari'a kada ka kafe akan wani abu ba tare da duba sauran kowane janibi ba da sayyidina umar ya kafe akan cewa to duk wanda yake so hira ya fita ba zai zauna a masallaci ba ba zai zauna a masallaci ba amma kuma ba a yi musu waje wanda yake za su samu su yi wannan ba da haka zai zamanto akwai takura gare su sai zamanto kullum sai an kawo mutane wanda yake ga wannan an kama suna ɗaukaka murya ga wannan an kama suna hira kullum ya zamanto ana cikin shari'a a ɗauki hankalinsa daga muhimman abubuwa to amma sai ya abin da yake zai zamanto ya biya wannan bukatar dama haka mutane suke abin da ya zamanto larura ga mutane to ka san musu hanyar da za su biya wannan larura yanzu kaga da Allah ya ce namiji kada ya kuskure ya kula mace kada ya kuskure ya kula mace amma ba a halatta yin aure ba kaga kullun sai an kawo wanda ya saba kullun sai an kawo wanda ya saba ko ba haka ba amma da aka ce a je a aure duk wanda za ga an kamo to dama sai wanda yake a sharari ne tun da gashi an ce a je a aure haka zalika kaga da cewa aka yi wajen azumi kada ka taɓa cin abinci azumi za ka yi ta yi babu sahur babu buɗe baki ba sahur babu buɗe baki zai yiwu kaga ba zai yiwu ba to amma sai aka ce ayi sahur ayi buɗe baki da kan aka yi sahur aka yi buɗe baki wanda za ka ga a cikin rana cikin ramadan ya karya azumi sai wanda yake dama a cirari ne babu tsoron allah a cikin zuciyarsa to wannan haka addinin musulunci yake yana duba ɗabi'a yana duba buƙatar mutum buƙata ta larura sai a sanya mata yadda za a biya wannan buƙatar kuma abin da yake zai kawo barna sai a toshe wannan kofar amma aka toshe kofar barnar ba za a toshe dukkan wata kofa ba ta hatta maslahar ma ba za a samu ba sai a bar kofar maslaha a bude to aka tarbiyar addinin musulunci take wannan hadisin ya nuna mana wannan imamul baji yace lamma ra'a umar kathrata julusin nas wa tahadduthahum fil masjid ربما أخرجهم ذلك إلى الغلط إلى wa وربما أنشدوا ثناء أثناء ذلك bana al ليخلص المسجد لذكر الله masjid li الباجي sayyidina baji yace yayin da sayyidina umar ya ga mutane majalisun yawa cikin masallaci kuma watakila wannan majalisun zai sanya su rinka hirace-hirace watakila ma har su kai ya zuwa ga wato yin wake a cikin masallaci sai ya gina wannan harabar da ya kira ta albutaiha domin masallaci ya zamanto an keɓance shi kawai domin ambaton Allah a ba wai yana nufin kan cewar haramun ne a yi waƙe a cikin masallaci ba domin hassan ibn thabit shi ma yana yi amma in ya yawaita sai ya zamanto kan cewa ya fitar da masallaci daga abin da aka yi shi domin haka ba kuma yana nufin kan cewa ka yi magana wadda ba ta zikiri a cikin masallaci bai halatta ba hmm? za ka iya yin magana za ku iya yin dan hira amma in ya yawaita ne to shine kuma zai zamanto a wannan ya saba abin da aka gina masallaci domin haka wajibi ne a tsarkake masallaci musamman masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga wannan shi yasa sayyidina Umar ya kasance yana sa idan dai mutane suka zo yaga suna ɗaukaka murya a cikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai sa in mutanen gari ne sai an musu ladabi sai an musu bulala idan ko baki ne suka zo to sai ya ja kunnan su yace kamar waɗansu mutane da suna yin hirar yace a kira masa su da suka zo sai ce daga ina kuke suka ce daga ta'if yace to kun ci sa'a da 'yan madina ne ku da kun gamu da ni ya ce masallaci ba a gina shi don haka bane in za ku yi surutu ku fita can ku je ku yi surutu hmm. to haka sai na umar yake wajen tsare iyakokin Allah baraka wa ta'ala kuma sai ya ce masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dole a bayyana wato girman masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam to sauran masallatai haka ne amma babu kamar ma dai masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tunda Allah madaukakin sarki ya ce kada ku ɗaukaka muryarku ku a wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ku sassauta murya a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam to wanda suke cikin masallacin ga annabi sallallahu alaihi wasallam na kwance a cikin masallacin kusa da ku to bai dace ba a ce za a ɗaukaka murya a cikin inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake kusa da kusa da wannan ya nuna wato muhimmancin masallaci kuma tunda masallaci an gina shi don sallah ne ya nuna muhimmancin sallah shine dalilin da yasa imam malik ya kawo shi a wannan babi kaga dai ba shi da alaka da sallah to ba wai an ambaci sallah ne a ciki ba amma saboda ya bayyana martabar masallaci to masallaci kuma daga ina ya samu martabarsa daga sallah saboda haka ya bayyana martabar sallah kenan to wannan shine karshen babin ko ko akwai wani hadisi hadisin to to shikenan mu karanta hadisai biyu na targhib fi sala sai mu shiga sai mu tsaya anan sai ya to bayan sallah insha Allah sai mu tashi kan sallar idi na'am باب جامع الترغيب في الصلاة حدثني يحيى عن مالك عن عم سهيل بن مالك عن سمع بن عبيد الله يقول جاء رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم من آمنة فائق الرأس يسمع دوي صوته يسمع دوي صوته ولا نفهم ما يقول حتى دنا وإذا هو يسأل عن الإسلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس سنوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرهم؟ قال لا إلا أن تطوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام وصيام شهر رمضان قال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع قال وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال فأكبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح الرجل إن صدق <coughs> وحدثني بقى عجيب والله أتت أيوه شوف Ah, imam malik ya rawaito wannan hadisi an ammihi daga baffansa abi suhail abi suhail sunansa nafi ibnu malik ibnu ah, ah, ibnu abi amir al-asbuhi an abihi daga babansa shine malik ibnu abi amir al-asbuhi kakan imam malik kenan annahu sami'a talha bin ubaidillah shi abi malik ibnu abi amir ba sahabi bane tabi'i ne yace ya ji talha bin ubaidillah talha bin ubaidillah shi ma ɗaya daga cikin al'ashar al-mubashari na biljanna a taimi daga kabilar taim kabilar su ɗaya da saidina abubakar shi ma yana daga cikin wanda suka kara annabi suka tsaya tare da manzan allah sallallahu alaihi wasallam wajen yakin uhud wanda har shi ne ya sa hannunsa ma ya shanye a wato saboda kare annabi sallallahu alaihi wasallam da yake yi da hannunsa da kare kibau da yake yi da suke faduwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam har kibban suna suka samu hannunsa suka sanya hannunsa ya shanye ya zamanto wato baya iya taba saboda jijiyoyin sun riga sun sun tsintsinke talha bin ubaidillah ya ce ja'a rajulun wani mutum ya zo ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wajen manzan allah sallallahu alaihi wasallam min ahli najid daga mutanen najid annajid su ne saman saman kasar jazirar larabawa maimakon akwai tihama shine kwari akwai najid shine tudu kwari ya hada da makka da madina da jidda da ta'ifa da kudancin da kuma kudancin saudi arabia eh, kudancin jazirar larabawa najid kuma shine gabas abinda ya gabas wajen kasim da irin wajen su da yanzu da iraq duk wannan najid ake ce masa to daga cikin mutanen najid ne ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam waɗansu suna cewa zimam ibn tha'laba ne sunansa zimam ibn tha'laba waɗansu kuma suna cewa ba shi bane wani ne daban sa'irar ra'as wannan mutum yana mai gizo gizo yana da gashi da yawa kuma bai taje shi ba wanda yake nuna alamar doguwar tafiya yayi yusma'u dawi yusma'u dawi sautihi wala nafqahu ma yaqul ana jin ana jin wato sautin magana ana jin a karar sautinsa irin gurnanin magana da yake mm, haka ta maganarsa wala nafqahu ma yaqul amma ba ma fahimtar abin da yake faɗa ana jin cewa dai magana yake yi amma ba a san me yake faɗa ba hatta dana har sai da ya kusata ya kusa zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam <clears throat> da ya kusata fa'iza huwa ya tsalu alil islam sai muka ga ashe tambaya yake yi akan shikashikan akan musulunci wato shikashikan addinin musulunci faƙala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hamsu salawatin fil yawmi wal laila shikashikan musulunci wato su ne sallah guda biyar a dare da rana wato wannan su ne wanda suke wajibai faƙal a ba ni ta tanka na'am qala hal alayya ghayruhun yace akwai waɗansu sallolin da suke kai kaina banda waɗannan salloli guda biyar Ƙala la annabi sallallahu alaihi wasallam masa a'a illa an tatawwa sai dai idan kayi tatawwi kayi ƙarin nafila qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu ya ce masa wa siyamu shahri ramadan da azumin watan ramadan qala hal alayya ghairu yace akwai wani azumin a kaina qala la babu illa an tatawwa sai dai idan kayi tatawu'i kayi kari wa dhakara rasulullahi alaihi wasallam az-zakka annabi sallallahu ya ambata masa zakka fa qala hal alayya ghairuha akwai wata zakkar a kaina qala la yace a'a illa an tatawwa sai in kayi tatawu'i ƙala fa adbara rajul sai mutumin ya juya wa huwa yaqul yana cewa wallahi la azidu ala hadha wala anqus na rantsi da Allah ba zan ƙara komai akan wannan ba ba kuma zan tawaye ba fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa aflaha rajulu in sadaka, wannan mutum ya inda yayi gaskiya wannan hadisi shine yake bayyana wato shika-shikan musulunci da kuma kan cewa idan mutum ya tsaya akan ayyukan wajibi na addinin musulunci to ya tsira inda ya tsaya akan yin wajibi ko da bai yi sunna ba bai yi mustahabbai ba da bai yi mustahabbai da sunnoni ba to zai zai samu tsira inda da gaske ne ya tsaya inda ya tsaya akan wajibin da gaskiya kuma wani hadisin yana daga cikin hadisan da malamai suke kafa hujja da shi wajen nuna kan cewa sallar wutiri ba farilla ba ce sallar tahiyatul masjid ba farilla ba ce domin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya salloli guda biyar ya ce aka tambaye shi akwai waɗansu sallolin wajibai a kaina hal alayya ala ma'ana ai farilla ce a kaina akwai wata sallah farilla a kaina banda su ya ce la babu wannan nassi ne akan cewa babu wata sallah farilla in ba sallolin nan guda biyar ba da wani hadisi ne malamai suke kafa hujja wajen duka wani hadisi da ya zo da ya umarni da wata sallah kamar hadisin da yake cewa alwitir haƙƙun wajib witiri haƙƙi ne wajibi sai su ce ana nufin wajabcin sunna wato sunna ce mai karfi da kuma kamar hadisin da yake cewa idan ɗayan ku shiga masallaci kada ya zauna sai ya yi sallah raka a biyu kaga umarni ne ta ce wannan umarni ne amma na sunna ba umarni na farilla ba saboda wannan hadisin wannan shine maslakin mafiya yawan malamai kuma wannan hadisin shine hujja akai domin nassi ne akan wannan waɗansu kuma suna cewa a'a to ai akwai waɗansu ayyukan farillan da suka zo daga baya wanda wannan ba za a kafa hujja da wannan hadisan domin a kore su ba daga ciki kamar kaga zakafin da kai zakafin da kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya farlanta ta amma kuma anan da yace zakka da ya tambaya akwai wata yace a'a sai dai in yi ta tsawu'i to haga zakafin da kai daga baya ta zo kuma zakafin da kai a wato wajiba ce to amma shi ma a wajen waɗansu amma sauran malamai suna cewa a ita ma sunna ce mu'akkada ba wajiba ba ce duk saboda wannan hadisin da ya zo kuma wannan hadisin ya nuna kan cewar idan mutum ya tsaya akan mutum ya tsaya da gaske akan abubuwan da suke farillai to zai tsira abin da ya sa amma me yasa ake yin nafila saboda ganin kan cewa kada ka zamanto kan cewa tsayuwar taka akan farillan ba da gaskiya ba yadda ya kamata kaga sai ya zamanto ta wayar da aka samu sai a cika daga cikin ayyukan nafila shi yasa kada ka ce zaka tsaya kawai akan farillar baka yi nafila ba domin baka san yaya za a ƙare da farillar ba ka tsaya a kan ta ɗin yadda ya kamata ko ba ka tsaya ba amma dama Allah maɗaukakin sarki ya kasa al'umma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kashe uku ثم أورثنا kitabar الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد بالخير ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير دو ya ce sannan muka gadar da littafi ga wanda muka zaɓe su daga cikin bayinmu daga cikinsu akwai mai cutar kansa shine waɗansu farillan bai yi ba waɗansu ayyukan haram ɗin ya taɓa mai cutar kansa kenan wa minhum muqtasid akwai madaidaici madaidaici duk abin da aka ce masa yayi yayi abin da aka ce masa ya bari ya bari ƙari akan wannan na ƙarin falala a bai yi wannan ba hmm? ya dai tsaya akan inda aka ce yayi din yayi bai takaita ba to wannan shine al-muqtasid sune ashabul yamin wa minhum sabiqun bil khairat daga cikin su kuma akwai mai rigayi wajen ayyukan alkhairi bayan ya gama farillar ya kama sauran ma dukkan wani abu da ya sani na alkhairi ne yayi kokari yayi shine as-sabiqun bil khairat mai rigayi wajen ayyukan alkhairi to duk waɗannan dukkaninsu ashabu dukkaninsu yan aljanna ne dukkaninsu babu mai dawama a cikin wuta zaimun li nafsihi in ma dai ya shiga aljanna daga farko saboda ceto da gafara Allah da ta yafe masa zunuban nasa da cutar kansa da ya yi wa in ma kuma a yi masa azaba a cikin wuta gwargwadon yadda Allah ya so ya tsarkake shi daga baya kuma ya shiga da shi aljanna amma ba zai ma a wuta ba sannan shi ku al-muqtasid ba zai shiga wuta ba amma darajarsa ba ta kai na asabiqun bil khairat ba to kaga wannan da ya ce shi zai tsaya ba zai kara ba ba zai rage ba ya ce ya zaɓi ya zamanto daga cikin na kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aflaha in sadaka ya rabauta wanda ya nuna kan cewa almuqtasid yana daga cikin almuflihuna yana daga cikin masu rabo Allah ya sanya mu a cikin su na'am wa haddathani an malik an abi zinad an al-a'raj an abi huraira أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد عقد يضرب مكان كل عقدة كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله إن حلت إن حلت عقدة فإن توضأ إن حلت عقدة فإن صلى إن حلت عقدة فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس قتلان wa haddathani an malikin imam malik ya wannan hadith an abi zinad daga abu zinad abdullahi ibn zakwan an al-a'raj daga al-a'raj abdurrahman ibn hurmuz kenan an abi hurairah radiyallahu anhu daga abu hurairah Allah ya da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya aqidu shaytanu ala qafiyati ra'si ahadikum idan shaydan yana wato yana kule a sihirinsa ala qafiyati ra'si ahadikum a ƙeyar ɗaya daga cikinku idza huwa nama in yazo bacci thalatha uqadin kulli guda uku yadribu makana kullu uqdatin alayka laylun tawil farqud a kowane ɗauri da yayi kowane kulli idan yayi sai ya kulla sai ya buga wannan maganar ta sihiri ya ce alayka laylun tawilun farqud kana da dare mai tsawo daren kana da tsawo kai bacci ka sharu baccinka fa in istayqadha idan ya farka fa zakara Allah ya ambaci Allah in hallat uqda sai kulli sai kulli ɗaya ya kwance fa in tawadda'a in hallat uqda in yayi alwala sai ɗaya kullin ya kwance fa in salla in yayi salla sallan da wato in yayi sallar nafila in hallat uqda sai sai wanda kullin ya kwance fa asbaha nashitan nafsi fa asbaha nashitan tayyiban nafs sai ya wayi gari yana wato mai nishadi mai karfin zuciya tayyiban nafs mai daɗin zuciya zuciyarsa tana da daɗi da tsarki wa illa in ka bai haka ba wato in ya zamanto ya wayi gari da sauran kullin shaidan da sauran sihirin shaidan tare da shi kenan asbaha habithan nafsi kaslan sai ya wayi gari mai wato a ransa ya zuma mummuna mai daudar zuci kaslan mai kasala ba shi da nishadin yin wani abu na alkhairi wannan wanda ah, Allah maɗaukakin sarki ne cewa wa min sharrin naffathati fil uqad ko muna neman tsarin Allah daga wa'annan matayen da suke da wato huri a cikin wato kullun sihiri da suke to ai ai shine shine baban kakan masu sihiri duk wani sihiri da ake da shaidan ake yi kuma yawanci nau'i ne na sihiri a ɗaure a ɗauki zare a ɗaura shi sannan a tofa abubuwa wanda yake aljanu suke koya wa masu yin sihiri su ce ga abin za ku yi idan kai wannan to sai a sai shaidan sai aljani daga cikin aljanu ya zama to horarre ga mai yin sihirin kan ya yi masa abin da yake so inda shaidan yana da ikon shiga cikin zuciyar mutum to duk mutum ya zo kwanciya bacci shaidan shi ma yana yin nasa sihirin ya zo ya masa wannan to shi kwa sihiri da shaidan maganinsa Allah ambaton Allah sunan Allah sunan Allah gudumar dukan shaidan kenan ita ce gudumar dukan shaidan sunan Allah tare da ka tashi ka ambaci sunan Allah ka ce alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur shikenan sai kulli daya ya kwanci ko kuma kana tashi kace la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al aliyyil azim allahumma ighfirli shikenan sai ya kulli sai ya kwance shi ita ma wannan addu'ar ana yin ta mutum ya ya firgigir da daddare din in ya tashi je ya alwala kulli ɗaya sai ya kwance in kuma ya zo ya yi sallah sai duk kullun gabaki ɗaya duk sai su kwance sai ya tashi kashe gari ransa yana mai nishaɗi yana mai rai mai daɗi daɗin rai a nan wajen wajen yin aikin alkhairi ba zai ji nan aikata aikin alkhairi ba in ko ba haka ba to sai ya wayi gari yana ransa babu daɗi kuma yana mai kasala wajen aikata aikin alkhairi ba zai so ya wani abu ba sai dai kuma in Allah ya riske shi da yawan addu'a sannan ya dan samu dan nishadi ya dan sami yin wani abin kirki wannan imam malik shi ma ya kawo shi domin ya bayyana muhimmancin yin sallar dare da yadda take maganin wato kaidin shaidan wannan shaidan yana yi kowane dare kuma ga kowa da kowane mutum to maganinsa shine ambaton Allah Allah ya sanya mu a cikin masu ambatonsa to ina ganin ba za mu amsa tambayoyi da yawa ba saboda ƙurewar lokaci na'am ya gata gata ai tana waje na gata na Mm-hmm. E eh rashin istibra'i <clears throat> baya bata auren idan ha an riga an yi aure din ha an hayayyafa babu laifi a cikin wannan in ba haka ba to abin da ya dace a yi shine ya zama tokan cewar in ba a riga an hayayyafa ba to sai a sai a ta zo ta yi sai ya sake ta ya zama tukan cewa ta yi idda daga gare shi sannan ta yi istibra'i wancan wanda ta yi wancan istibra'in sannan ta yi idda daga gare shi sannan sai a sake ɗaura musu aure amma idan an riga an hayayyafa ta wannan babu laifi a cikin matsalar akwai wani saɓani a ciki amma wannan da ya kusan shine ra'ayin matsabar imam malik akwai saɓani a cikin wannan matsalar wanda yake insha Allahu idan ba zan iya tuna wanne ne mafi rinjaye ba a cikin sauran ra'ayoyin malamai din amma idan in Allah ya kai mu darasi mai zuwa insha Allahu sai a tuna mu sai na faɗi zan bincika matsalar insha Allah wannan you. da ai ma ba zama ai ba sai da larabci za a shiga addinin musulunci ba ai kalmar shahada din ba suratul fatiha ba ce za a ce sallah ba za ce ba sai an karanta ta eh, in kai kalmar shahada da hausa ko da turanci ko da iyamuranci ta yi hmm, in kuma ai kun ga sahabbai haka suka je suka rinka a lokacin da khalid ibn walid ya je ya je zai yaƙi waɗansu mutane ba su san su rinka cewa aslamna aslamna mun musulunta mun musulunta sai suka rinka cewa saba'ana saba'ana saba'ana saba'ana kun karanta hadisi a cikin bukari ko suka rinka cewa saba'ana saba'ana mun yi tawaye mun yi tawaye asabi a wajensu shine wanda ya bar yayi tawaye daga addinin iyaye da kakanni ya shiga sabon addini wato mun shiga sabon addini mu ma mun shiga sabon addini sai ce sun faɗa ne dan suna jin tsoron mutuwa sai ya je ya karkashe su da ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce saboda me annabi sallallahu alaihi wasallam ya biya su domin wannan kalmar da suka faɗa ba su san cewa in suna so su musulunci za su ce aslamna bane domin ana amfani da kalmar sabi akan annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai kan cewa wanda suka bar addinin iyaye da kakanni to su kuma abin da suke nufi shine su ma sun zo sun yi su ma sun zo sun yi sun shiga su ma sun zama ahali din eh abin da suke nufi kenan to kaga kamata ya ce an karba daga kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gyara hali da ce a ai kamata ya karbi wannan daga gare su to wannan kamar haka ne kamar haka ne sai ka karbi in mutum ya zo bai san larabci din ba da yaransa sai ka karba domin abin da ake nufi ma'anar dai da ake kalmar shahadar ta kunsa ita ake so ya faɗa na'am eh mutum ya ce ashadu din ne ya fi cika amma ko da cewa yi la ilaha illallah Muhammadu rasulullah in ya faɗa ya musulunta in ya faɗa da niyyar shiga musulunci hmm, ya musulunta ba sai ya ce ashadu din ba amma in ya ce ashadu din ne ya fi hmm, ashadu din ne ya fi na'am to za ka amsa na na macen da take macen da ake yi da azumi ba sannan ya zama yanzu kuma gashi tana shayar ya za ta a ana bin ta azumin bara kuma gashi a bata gashi kuma tana shayarwa to ita shayarwa ba rashin lafiya ba ce ba rashin lafiya ba ce don haka ne ma sahabbai suke fatawa kan cewa mai shayarwa in ta sha azumi za ta ciyar amma inda mai ciki in ta sha azumi ba za ta ciyar ba kawai ramawa za ta to mai ciki da mara lafiya idan azumin ramadan yana kansa har wani ramadan din ya zo bai yi ba zai rama ne kawai in wannan ramadan din ya wuce domin yana da uzuri da saboda rashin lafiya amma ita ku mai shayarwa ita ku mai wannan a rashin shayarwa ta ta ba rashin lafiya bane ba zai zama to uzuri akan jinkirin rama azumi ba saboda haka sai ta rama azumi din bayan ramadan amma ta ciyar da miskini a maimakon kowace rana da ta jinkirin rama azumi din eh, wannan shine ihtiyafi wallahu ta'ala ala ina ina yaro mai tambaya na'am balaga nufin balaga to wato shine mutum lokacin da idan bai yi sallah ba in ya kai shekara goma sha biyar kenan in bai yi sallah ba a lokacin in ya mutu in baya sallah a lokacin in ya mutu wuta za shi ne ake nufi da balaga eh na'am eh eh ai balagar na fassara masa balaga balaga kake nufi balaga ilimi ne ilimi ne wani irin ilimi ne da littafai da ake wanda yake nuna gwaninta wajen magana yadda ake magana da gwaninta da iyawa ka gani da ce balaga mm. isnad isnadi shine wanda zaka ji muna cewa haddathani haya an malikin an ibn shihab an a rinka faɗan mutane ina a ce wannan ya ji daga wannan wannan ya ji daga wannan wannan shi ake cewa isnadi mm. mutanen bambara kuma wanda ake cewa su suka kawo ta hanyar su addinin musulunci ya biyo tana su ce masa lashanandu isnadi shi suke ce ma lashanandu <laughs> to a yi akwai wata tambayar ne lokaci ya yi fa to faɗi na akwai wata tambayar a mu tsaya haka mu tsaya haka inda suna da yawa sai mu tsaya haka na'am kuma sannan akan ce ana fuskantar gabas ko a da juyawa ana juyawa haka bangaro ya ce duk ba bayani ba da kuma kiran sallah misali wani lokacin a dinga yin a ɗaga murya sannan kuma a ɗan lokacin a wannan ba shi dai sa sa a ina ne ban yi bayani ba a cikin karatun motsa ko ko karatun izziya to ai ai wato muna sharhin hadisai ne ba dai kuma duk kowane muka zo a ba kai duk hadisan da suke a babin sai an kawo su ba sa hannu a kunne yana daga cikin abin da ya tabbata daga ayyukan daga kiran sallan da bilal yake an ruwaito kuma a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ne ko babu inkari a wannan dan haka yace take cikin sunna takririya dan haka yin haka sunna ne shi kuwa jujjuyawa daga dama zuwa hagu shi ma wannan sunna ce mm, an ga bilal yana kiran sallah a haka to an ce wannan malamai sai suka yi saɓani an ce a lokacin nan saboda ana kiran sallan ne ba da abin nan irin wannan speaker ba saboda haka yana buƙatar ya juya domin na kowane kwiɓi ya ji shi amma yanzu da ake kiran sallah da tun tunda ba umarni ne na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai wannan ba don haka ba ibada ba ne abu ne wanda yake ma'aqulul ma'ana an yi shi ne saboda buƙata saboda hanka wato ana buƙatar. a yi domin murya ta kai hannun wajen to amma yanzu da ya zama kan cewa babu wannan tun daga laspika tana yi ba sai mutum ya yi wannan juyawar ba don haka waɗansu malamai suke cewa ba sunna ba ne amma waɗansu kuma suka ce tun da bilal ya yi a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale shi ya nuna kan cewa wannan sunna ne saboda haka a ɗauke shi a babin ibada shine ya fi to amma akwai ka'ida da take cewa idan illar ibada ta zamanto tana tsayawa ne tsakanin abin da yake za a fahimci hikimar yinsa da abin da yake za a ce a ba a fahimci hikimar ba dan ibada ne to ka ɗauke shi a babin abin da yake an fahimci hikimar sa shine yafi bisa a babin ibada to wannan zai karfafa wanda suke cewa inda last speaker ne ba sai kai wannan jujjuyawar ba wanda yake in haka ne ma hatta sawa a kunna din tunda sawa a kunnan da ake yi domin mutum ya kakare ya fitar da murya sosai ne shi yasa ake sawa a kunne amma kuma waɗansu sun bayyana cewa ɗaya daga cikin hikimomin da yake cewa a sanya hannu a kunne domin wanda yake nesa in ya hango wanda yake kurma in ya gani zai san kiran sallah ake yi sabanin kawai mutum ka ga mutum akan hasumaya ko ga mutum a kofar masallaci kurma ba zai san me ake yi ba amma in yi haka kurma ya san cewa to kiran sallah ake yi to shine hikimar yin wannan sunna to kaga ta wannan fuskar sai ka kan cewa irin wayannan abubuwan in dai aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar an yi ka dauke shi a babin sunna domin in kaga in baka gano wata hikimar ba akwai in ka gano wata hikimar akwai wanda baka gane ba tana nan saboda ka dauke shi akan babin cewar da hikimar da ta gane da bata gane ba dukkaninsu sun shiga cikin wannan wato abu ne wanda yake na ibada shi ya fi maka bisa ka ce a za ka takaita shi akan wato fuskar hikimar kawai da ka gane wallahu ta'ala a'lam اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أصلحنا و... اللهم أصلحنا وأصلح آباء وأصلح أولادنا وأزواجنا وذرياتنا إنك أنت السميع العليم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم بارك لنا في أموالنا اللهم بارك لنا في أولادنا اللهم بارك لنا في أزواجنا اللهم بارك لنا في علمنا وبارك لنا في أعمالنا يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين